dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa dandalin VOA ya samu bakuncin Malam Aminu dan daura ne, kwamandan Hizba na jihar Kano, inda ya mana bayani dalla-dalla akan auren zawarawa da gwamnatin Kano da kuma wasu ƙungiyoyi da masu hannu da shuni ke ɗaukar nauyi. Aka kasance tare da mu. Alhamdulillah wannan shiri na auren zawarawa shiri ne wanda aka kaddamar da shi a jihar Kano saboda ganin yadda zawarawa suka yawa a kuma waɗannan zawarawa ana gano su ne ta hanyoyi guda uku hanya ta farko shine akwai mazan da mazajen su sai ga sun rasu ta hanyoyi daban-daban waɗannan waɗanda aka gari ana kiransu zawarawa sannan akwai waɗanda kuma mazan su suka sace su saboda wani dalili su ma ana kiransu zawarawa sannan akwai kuma matan da gaba ɗaya ma dai suka rasa miji har sun yi shekaru da yawa wasu sun yi talatin wasu arba'in wasu ma hamsin ko auren fari ba ta yi ba to waɗannan dalilai guda uku ya sa aka samu mata da yawa waɗanda ba su da aure har ta kai sun fara kafa kungiyoyi domin faɗakar da al'umma akan cewa ya kamata a dinga kulawa da lamarinsu to da muka tashi sai muka gayyaci su matan muka tattauna da su cewa wani irin gudunmawa suke so a basu to suka ce gudunmawa guda uku suke bukata na farko akwai wanda suke bukatan a shirya su da mazajensu akwai rigima ce ta faru suka rabu saboda wani dalili suke so a gayyato mazan a zo a shirya su da irin waɗannan mun shirya kusan guda ɗari takwas waɗanda muka yi nasarar mai da su gidajen mijinsu sannan akwai na biyu waɗanda su kuma mazajen sun riga sun rasu kuma sun yi shekaru kuma ga 'ya'ya to ko ka ce za ka nema musu miji da wuya su samu miji saboda ya kaga mutum ya auri mace mai shekaru da yawa ko mai 'ya'ya da yawa irin waɗannan sai muka ce to su a ba su jari a taimaka musu da sana'o'i wanda za su ci gaba da rike kansu da rike marayunsu sannan kuma kashi na uku su ne waɗanda su suna buƙatar auren sun samu wasu mazajen to shi ma wajen haɗa su da mazajen mun bi hanyoyi guda biyu akwai wanda dama tana da wanda zai aure ta sun riga sun daidaita amma saboda ba ta da hali ko iyayenta ba su da hali saboda haka yasa ba a yi auren ba saboda mun san in za a yi aure hidimar kayan ɗaki tana kan iyayen mata hidimar aure kuma tana kan miji shi zai yi lefe shi zai ba da sadaki shi zai gyara shi zai kama gidan da za a zauna waɗannan abubuwa guda uku suna kan miji sannan kuma ita mata ita za ta kawo kayan kicin da kayan ɗaki da sauran kayayyakin da za a amfani da su a gida sai muka ba gwamnati shawara cewa ta shigo domin ta taimaka waɗannan mabukata waɗanda suke son za su aure da waɗannan abubuwa guda uku shine kayayyakin ɗaki da jari da kuma koya musu sana'a da ba su sadaki da ma yi musu walima kai hada gyaran ciki da za a yi. Da sai muka ba hanyoyi guda biyu wajen tantance su ma'aurata din nan. Hanya ta farko shine akwai fom da muka ba su su cike wanda a ciki mutum zai faɗi sunansa da unguwarsa da sana'arsa da inda yake zaune. sai mu tura a je a yi mana bincike wannan mutumin ya cancanci aure ma kuwa wani sai a ce mana bai cancanta ba saboda yana da wata matan ma bai iya kula da ita ya ba ta haƙoƙin da ya kamata ba irin waɗannan duk sai muka ciccire su sannan wanda muka bincika cewa shi yana da gudun da zai zauna yana da sana'a da zai yi kawai taimaka za a yi kuma muka bincika muka kira matar kina son su tsakani da Allah ta ce eh, ina son su tsakani da Allah kuma za ki zauna zaman aure tsakanin ki da Allah ba don wai saboda abin da gwamnati ta bayar na kayan ɗaki da sadaki da leke shi yasa za ki auren eh, gwargwadon abin da ke mana bayani sai ta sa mana a cikin fom da wannan ne muka iya tantancewa aka kai an aurar da mata ɗari aka aurar da ɗari da hamsin aka aurar da ɗari biyar aka aurar da dubu aka aurar da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya wanda shi ya bada adadin ma'aurata sama da dubu biyar wanda suka amfana da wannan shiri muka fito da wani abu shine muka yi wani abu da muka kira monitoring committee wanda muka sa mata su bi mana gidajen matan nan da suka yi aure cewa lalle suna nan suna kula da kayan ɗakin da muka yi musu da jarin da muka basu da sana'o'in da muka koya musu da ma'auren da aka ɗaura Yau domin wa auren certificate daga mun tantance lafiyar su cewa ba sa dauke da cututtuka masu yaduwa tsakanin namiji da mace ko mace da namiji mun tantance waɗannan to wannan monitor su suke taimaka masa wajen ganin cewa wannan aure ya yi karko kuma an zauna lafiya wanda a yanzu haka muna da 'ya'ya sama da ɗari tara waɗanda aka haifa sakamakon wannan aure ko musu rijista da hotunansu da komai ko muna bin auren ko mun ce duk wanda ya saki mace ba tare da wata dalili na shari'a ba to sai ya biya ta dubu ɗari biyu da hamsin saboda fata mata lokaci da ya da kuma ɗaukan abin da ya da in ita kuma ita take so ta rabu da mijin babu wani dalili mun gano don don ta samu wannan kayan ta aure to za mu kwace kayan mu kuma za mu kai ta kuma a yanzu hakan ma mun kai mutane sama da hudu kotu wanda aka hukunta su sakamakon mun gano cewa ba su da gaskiya cikin lamarin ko daga bangaren namijin komai amma ragowar dubu biyar din nan duk mafi yawansu suna nan zaune lafiya suna aure kuma muna bibiyar su kuma babu wata matsala kuma mun ce ma akwai matsalar a zo a same mu kada a tafi kotu kada a yi saki sai mu mun tabbatar cewa yin saki shi yafi maslaha sai ka yadda za a yi sakin a musulunci. Duk kafin a ɗaura auren kuna ɗan basu lokaci su riƙa ganawa ne har su saba da juna koko dai dama eh ai akwai wajen ganawa dama na gaya ma kashi biyu ne akwai waɗanda dama su sun riga sun daɗe suna zaman soyayya suna ƙaunar juna kawai abin da za a aure ne ba a da shi waɗannan kaga dama sun riga sun riga sun tantance eh. waɗanda kuma suka zo suka haɗu ta hanyar mu za mu ba su akwai inda ake gana akwai ɗaki ma na zance da muka ware wanda za su zauna shi da ita ya masa bayani ya masa bayani mafi yawansu ma sai da aka yi wata ɗaya tukunna suna ganawa suka fahimci juna muka ba ta fam cike auren nan da zan yi da yardar kaina zan yi da amincewa ta kuma ina son wanda aka haɗa ni da shi dinnan ina son sa eh, ni ma wannan mata da na ganta kama akwai kungiyoyi masu dalilin aure mun gayyato su wanda suke yawo da hotunan maza ko na mata suna kaiwa da domin su gani ana bukata a haɗa su. Eh tambayar ta gaba da na zo dama in yi maka shine shin yanda suke haɗuwa farko tukunna suna zuwa nan ofishin naku ne su ga hotunan juna ko ko dai akwai masu bin su gida gida suna nuna musu ko ko ya suke ganin. Eh akwai matan da suka zo suka ce mana suna son aure. Idan mace ta suke tana son aure za mu ba ta fom a cikin fom ɗin akwai tambayoyi guda talatin da ɗaya. sunanta unguwarta garinta ta taɓa yin aure ko ba ta taɓa yin aure ba ta haihu ko ba ta haihu wanda ya fito da ita daga gidan miji tana da wani ciwo ko ba ta da shi me yasa take son ta aure yanzu wani irin miji take so ta aura duk za ta yi mana amsa mana wannan tambayoyi sai mu aji. idan wani ya ce mana yana son shi ma mace zai aura sai mu masa tambayoyi a cikin tambayoyin za mu gane cewa mata mai fom yin eh, lamba kaza ta yi daidai da abin da wannan mutumin yake nema ko kuma wannan matar ta yi daidai da irin namijin da wannan eh, eh, matar nan take nema da sai mu gayyato shi sai mu gayyato ta wani a yi sa'a ta ce gaskiya ya yi mata tana son sa wani kuma ta ce gaskiya wannan bai yi mata ba ko kuma shi ma ce gaskiya nan ba ta yi min ba ko sakamakon tattauna da muka yi na fahimci na aure ta ma zaman ba zai yi ba to sai mu ce to shi kenan bari za a nemo wata sai ma ki hakuri za a nemo wani wani ma sai kamar sau goma kafin a samu wanda za su daidaita wani sau biyar wani sau uku wani a karan farko ma sai su ce mana sun fahimci juna. To amma har yanzu ana ci gaba da samun masu zuwa nema ko ko lamarin yake? Har yanzu haka ma muna da wajen ɗari biyar mata da kuma wajen ɗari hudu da hamsin maza waɗanda suka kawo to bayanin su suka zo shashinmu na gain and suka bayar da sunayensu cewa idan an samu mace mai kaza mai kaza mai kaza yana so zai aura ko kuma ita wata ce eh ni ma ina so ku nema mun miki kaza kaza mai sifofi kaza mai kamanni kaza abu ne sa mutane suke fifita su zo gurin mu saboda sai mun yi abubuwa guda uku kafin mu ba su dama su yi aure na farko sai an yi test na lafiya sai an bincika HIV sai an bincika genotype saboda fitila sai kuma an bincika hepatitis B da duk cututtukan da ya kamata sai mun kai asibitin koyarwa na aminu kano an cakin an tabbatar sannan na biyu sai mun tabbatar yana da sana'a da aikin yi domin kada mu ba shi aure dan lokacin kankani ya ya ce mana ya kasa cire ta ko ya kasa ɗaukar nauyinta sannan ita kuma in ba zawara ce sai mun bincika me ya fito da ita daga gidan mijinta sannan wannan auren da za ta yi ba na kisan wuta ba ne Wataƙila mijinta ya yi mata saki uku ne take so ta zo ta auri wani don ta samu damar koma ɗakin mijinta sai mun bincika dalilin da ya sa ta fito daga gidan mijin wasu ma ta hanyar binciken sai mu gano yan kurakuran kaɗan ne maimakon ma ta yi sabon miji ta rami mata hanya ma mu gayyato tsohon mijinta su koma eh, auren su na da ya fi fiye da ta yi sabon miji to ta nan idan muka gama binciken mu muka kuma a cikin fom ɗin akwai shaidar mutum biyu da za su bayar da shaida cewa sun santa ita ma akwai shaida guda biyu da za a bayar a cikin fom cewa an san ta mutum ya kirki ce daga ciki mun sa mai unguwa mun sa kuma dattijo ba wani sanannen mutum a unguwarsu to idan aka sa waɗannan mutane su za mu je mu ƙara tambaya mu tabbatar cewa eh lalle wannan ne ma ya sa muka samu karancin matsaloli ba mu samu matsala ba mun samu amma ya kaɗan ce saboda wannan matakin da muka ɗauka musamman a karo na biyu na farko mun fi samun matsala amma a na biyu saboda mun ƙara gogewa mun ƙara gano wasu abubuwa misali a wajen awon ciki da aka yi mun samu mata masu ciki wajen goma sha bakwai amma daga ciki akwai waɗanda inda muke zuwa a yi test ɗinsu na cikin sai wata ta yi fitsari a cikin leda ta kawo da ta shiga ban ɗaki aka ta kwalbar da za ta zuba fitsarin sai ta zubo na kanwarta a ciki aka zo aka bincika aka tabbatar ba ta da ciki bayan an ɗaura aure sai ta bayyana tara da ciki wata shida idan aka zo mijin ya je ya faɗa aka je aka bincika aka yi aka to ta yaya ta tsallake wannan screening din to aka same ta a hankali sai kai wa mata bayani ai dabara sai da ta ji an ce ban ɗaki ake shiga a yau fitsari a kwalba a sawa a auna za ka je ta sa kanwata ta yi mata fitsari tunda ta san tana da ciki ta zo ta haya wannan sikirini to kaga a nan da muka tayi sai muka sake dabara kullum kana yin program ne kana ganin matsala kana sakewa hmm. ko mun gano wani shigo matarsa ce ma sai ta ko to ka sai zo mana da ita a matsayin cewa yana so za su koma aure tare muka ba su komai aka ba su komai aka ciki aka komai daga ba ko muka gano ashe mata da miji ne kawai sun shiga ne domin su karɓi wannan kaya da wannan jari da ake rabawa kuma muka gano muka targe kayan mu ko muka kai su kotu aka ji aka yi musu hukunci kuma suka tafi gidan yari da ga wannan ba za ka rasa matsala ɗaya biyu uku ba musamman an ce abu za a ba da kuɗi za a ba da kaya za a ba da jari za a bayar da sadaki za a wa mutum dinki za a wa mace kunshi za a ba ta turare duk kyauta za a yi mata lebe kyauta za a ba shi kayan abinci kyauta ka kaga da wuya ba za a rasa ɓata gari da za su zo domin makasudin samun wannan kayan ba amma dai gaskiya mun ɗau mataki sosai don kada ɓata gari su ɓata shirin kuma alhamdulillah yadda aka shirin ya yi tasiri kwarai da gaske har jihar kaduna ta ɗau irin wannan shiri har jihar gombe ta ɗau irin wannan shiri sokoto sun ɗau irin wannan shiri yanzu aka ji gawa suna kan hanya da sauran jihohi saboda su ma suna da zawarawa da marayu waɗanda suke buƙatar a taimaka musu da jari kuma a saba musu na bibi aure. kawo yanzu da kun riga kun fara wannan abu da ɗan daɗewa shin kuna samun tallafi eh. daga masu hannu da shuni ko ko wasu kungiyoyi ko gwamnati ce kadai ke daukan ɗawainiyar sayan waɗannan kayayyaki da kuma kuɗin sadakin auren eh gaskiya alhamdulillah masu arziki sun shiga cikin wannan shiri kwarai da gaske da kamfanin nika kamar akwai shafi takarabi shi biya sadaki na wannan mata da akwai kuma irin su dangote waɗanda aka koya wa matan sana'a aka ba su jari akwai irin su sky akwai kamfanin eh, airtel waɗanda lokacin suka ba su hanset ɗari biyu da hamsin da kowane miji da mata aka ba su hanset akwai kamfanin da suke kaji da kwai suka babbayar akwai waɗanda suka ba da atamfofi da ƙungiyoyin 'yan kasuwa akwai waɗanda suka suka koyar da sana'a kyauta akwai waɗanda suka kawo abin nan kayan zanin gado kyauta wato an samu dai wato mutane sun karɓi wannan shiri farai da gaske kusan za mu ce manya-manyan abubuwa gwamnati kai amma mutane sun kara kwarzanta abubuwa ɗin amma akwai waɗanda suka zo suka ce mu kara yawan zaurawan za su ƙara abin da ake kashe kowace mazawara a yi mata aure za su ƙara mana adadin kuɗin wanda kuma akwai lokal gamman da yawa a waɗanda suka kara adadin yawan mutanen ko da jama'a ne suka ɗauki nauyin ƙari ne. Kaga wannan shiri alhamdulillah ya karɓi kuma mun gaya musu ba nan ba kasashen larabawa da kasashen turai da yawa mun samu labari suna yin irin wannan a haɗa mutane masu aure saboda sauƙaƙa auren da kuma taimakawa mutane su aure ga masu sha'awa da kuma yin auren a yi walima a karfafa wa ma'auratan eh, zuciya to na gode mun gode mun gode mun shirya insha Allah akwai form to ma sauraro abin da ya soboka kenan sai kuma Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin malam Aminu dan daura Ni Ibrahim Jarmai daga nan dandalin biyu nake cewa a kasance lafiya. Yanzu kuma kashirinmu na gaba.